Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Binta Suleimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa. Muka sake dawowa a cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau talata 28 ga watan Yuni 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa babban kwamandan rundunar tsaro ta Amurka a nahiyar Afirka wato african General Stephen J. Townsend ya gana da shugaba Muhammad Bazoum inda suka tattauna game da batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro a yankin Sahel. We discussed the security situation here in Niger and in the larger Sahel region. Ya mun tattauna a kan yanayin tsaro a nan Niger da ma yankin Sahel baki daya domin Niger babbar kawa ce mai mahimmanci ga Amurka. Za kuma ku ji cewa alhazan jihar Kano da suka biya kuɗin aikin hajjin bana ta hanyar asusun adashin gata sun zargi hukumar alhazan ta jihar da rashin cika alkawari zargin da hukumomin suka musanta. Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari zai gabatar da kuma labaran wasanni daga Nijar. Amma kafin nan ga Hanifa da labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran. Adadin mutanen da suka mutu a wani yunkurin fasa korin mutane zuwa cikin Amurka ya kai hamsin a ranar Talata, in ji shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrado. Mutanen sun mutu ne sanadiyar tsananin zafi a jihar Texas a cikin wata babbar mota. An tsinci gawarwakin mutanen ne a makare a cikin motar a birnin San Antonio da ke jihar Texas, inda tsananin zafi ya kai 300 ma'aunin digiri Celsius. Wannan shine lamari mafi muni da ya auku a ayyukan fasakorin mutane da ake yi a tsakanin kan iyakokin Mexico da Amurka. Jami'an tsaro sun ce bincike ya gano cewa babu wata alama da ta nuna yadda mutanen za su samu ruwan sha ko na'urar sanyaya wuri ta AC a cikin motar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky a yau talata ya jaddada bukatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga Ukraine don kare ƙasarsa daga hare-haren ta'addancin Rasha. Zelensky ya bayyana haka ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Ganawar ta wayar taraho da sakatare janar na NATO Jens Stoltenberg ta zo ne gabanin fara taron shugabannin NATO a Madrid inda ake sa ran Ukraine za ta kasance cikin manyan batutuwan da za a tattauna. Stoltenberg ya faɗa jiya Litinin cewa kawancen sojan ƙasashen yammacin duniya yana ayyana ƙarin adadin sojojin da ke cikin shirin karta kwana da ya rubanya har sau bakwai daga dubu arba'in zuwa sama da dubu Masu aikin ceto a tsakiyar kasar Ukraine sun yi aiki a yau talata domin neman waɗanda suka tsira da rayukansu a wata cibiyar kasuwanci da dakarun Rasha suka kai hari da makami mai linzami a ranar Litinin inda suka kashe akalla mutum sha takwas. Wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin Pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da rauna ta wani a yau talata duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin waziristan gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da afghanistan hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya Kwayar cutar shan inna ta gurgunta yara goma sha ɗaya a Pakistan a wannan shekara adadi mafi girma da aka gani a duniya. Jami'an Colombia sun ce mutane hudu ne suka mutu yayin da fiye da ɗari uku suka jikkata sakamakon rugujewar wani katafaren filin wasa a ranar Lahadi a wani wasan hawan sa a birnin El Espanol. Shugaba Ivan Duke ya ce zai ba da umarnin gudanar da bincike tare da nuna goyon baya ga iyalan waɗanda abin ya shafa rukujewar ta faru ne a yayin wani bikin gargajiya inda jama'a suka shiga wurin wasan domin wasa da bijimai jami'ai da dama ciki har da zababben shugaban kasar gustavo petro sun yi kira da a haramta irin waɗannan wasannin gargajiya saboda haɗuran da ke tattare da su. gai da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. babban kwamandan rundunar tsaro ta amurka a nahiyar afirka wato africom general stephen j townsend ya yi rangadi a jamhuriyar niger inda suka tattauna da shugaba muhammad bazum game da batutuwa da suka shafi sha'anin tsaro da yaƙi da ta'addanci a ƙasar da ma yankin sahel baki ɗaya Makasudin wannan ziyara ta General Stephen J. Townsend shine ƙara jaddadawa hukumomin Nijar goyon bayan Amurka a game da yakin da ƙasar ke gwabzawa da 'yan ta'adda. Wakilin muryar Amurka Salamomin Barma da ke birnin Yamai na ɗauke da ƙarin bayani. Makasudin wannan ziyara ta General Stephen Townsend ne ƙara jaddadawa hukumomin Nijar goyon bayan Amurka a game da yakin da ƙasar ke kafsawa da 'yan ta'adda. saboda haka bayan ganawa da babban kwamandan rundunar mayakan kasar ta nijar janar salif modi kwamandan rundunar tsaro ta africom ya gana da shugaba muhammad bazum inda suka tattauna akan batun tsaro We discussed the security situation here uh, in Niger and in the larger Sahel region. ya ce mun tattauna a kan yanayin tsaro a nan Nijar da ma yankin Sahel uh, baki daya domin Nijar babbar kawa ce mai mahimmanci ga Amurka. Uh, mun yi magana a kan tallafin da ya kamata Amurka ta baiwa Nijar don murkushe ta'addanci. Kuma na ji uh, daɗin yadda ra'ayoyinmu suka zo daya da na General Modi da na shugaba Muhammad a kan maganar yaƙi da ta'addanci. Babban kwamandan na Africom ya jaddada cewa Amurka za ta yi wa jami'an tsaron Nijar rakiya ta hanyar ba su kayan aiki da ba da horo da bayanan sirri domin karfafa musu gwiwa a yaƙi da ƙungiyoyin ta'addanci Malama Aishatu Ambarka ita ce jami'ar hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin Amurka a nan Nijar. Za su ci gaba da ba da gudunmuwa amma gudunmuwa da za su badawa ta koya ma sojawanmu aiki ne da ba su kayan aiki shi bisa kan wanne ba zauwa ba ne za su yi su gwada muna eh, ko su shiga gaban yakin su gwada muna ne za su yi su koya ma sojawanmu yadda ake yin yaki saboda mu samu mu ciwo kan wannan ta'addanci da ya damu kasanmu. kamar yadda ya ce ba shiga gaba ne gaba za su yi su su ɗauki waɗa su maida ta su koya ne za su yi saboda mu da kanmu da sojawanmu da 'yan al'ummar nijar mu yadda za mu yi mu ceci kasanmu da wannan ta'addanci da ya dame mu tun a washe garin samun 'yancin kai daga tura mulkin mallaka ne kasar amurka ta kulla hulɗar diplomasiya da jamhuriyar nijar wacce ta tahallaka a ƙarƙashin tsarin da ake kira approach cat day diplomasiya da ayyukan ci gaban jama'a wato development da demokradiyya da batun tsaro wato defense amurka na kan gaban kasashen da ke tallafawa nijar a fannin tsaro sakamakon gamsuwa da yadda hukumomin kasar ke nuna alamun tsayin daka wajen neman hanyoyin samar da tsaro a yankin sahel sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar madalla a gaida sule mummuni barma To alhazan jihar Kano da suka biya kuɗin aikin hajjin bana ta hanyar asusun a dashen gata sun zargi hukumar alhazai ta jihar da rashin cika alkawarin cewa su ne rukunin farko da za a baiwa fifiko a yayin raba kujerun aikin hajjin bana. Sai dai hukumar alhazan ta kano ta ce matsalar na da nasaba da kalubalen samun vizar alhazai ne daga hukumar aikin hajji ta ƙasa wakilin murya amurka da ke kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana ta wannan rahoton. galibin waɗannan alhazai da suka biya kuɗaɗensu ƙarƙashin tsarin adashen gata da hukumar alhazan najeriya ta bullo da shi da nufin baiwa masu ƙaramin ƙarfi damar biyan kujerar hajji cikin sauƙi sun biya kaso mafi tsoka na kudaden nasu ne tun kusan shekaru biyu zuwa uku da suka shuɗe. wata da watanni suna ta yaudarar da mu wata zalunci kamar yadda suke cewa suna ta zauna in dai gaskiya ko kujerun mu a ɗauko mana kujerun a tabbatar mana. yadda waɗannan manyata suke tattauna tsakanin su kenan cikin lafazi na fusata a harabar hukumar alazai ta Kano lokacin da suka je neman sanin makomar kujerunsu. Maniyatan dai sun koka kan yadda jami'ai a hukumar ke musu je kaka dawo. sunana ibrahim muhammad dole mu bata ranmu domin an yaudare mu tun lokacin da aka buɗe wannan sassaɓin na hajji service aka ce mu je mu buɗe a can wajen aka yi taro da gwamnatin jihar kano ni na halarci wajen hadda gwamna da kuma ainihin hukumomi na jaiz da na nikon duk wallahi tallahi da su a wajen ne ake gaban cewa mu ba ku mu har yanzu ba a turo mana ba an mana gwajin corona mun yi screening an ce sai mun ka garanto komai mun kawo wasu ma daga cikin mu an yi musu allura amma tun daga wannan lokacin ya zama cewa ana ta yau mu kullum sai a ce ga har yanzu ba a ba mu uniform ba ba a ba mu jaka ba ya haya abdulkadir bici sama da wata uku na ba harkokina kan wannan hanyar tafiya kuma yanzu ake ce mana ba kujeru mu burin mu a ba mu hakkin mu kuma ban kujeru mu tafi in ma yanzu aka ce mu tafi Salisu Abdullahi ko kena Allah ya bi mana hakkin mu in dai ba ba mu kujera ba ita kuwa wannan hajjiyar cewa take jimlar fiye da naira miliyan uku ne ta biya a asusun bankin jais ta hannun hukumar alazan ta kano mun zo jiya wurin dax ya ce mana babu kujera babu kujerar mu gaba ɗaya ta nakon ba a kawo musu ba mu kuma sun ciri kuɗin mu 2 miliyan sun mana tax alat ya shigo mana na jais shaidar an ɗibi kuɗin mu last year na biya 1.2 kuɗi na yana nan this year kuma mijina ya biya mun 2.5 a jais bank yanzu ina da 3 wani abin a cikin nan filigram sun ce dai kawai babu kujerun mu ba a nakon ba ta turo musu kujerun mu ba kujeru muke nema ba kuɗin mu ba alhaji abba muhammad dan bacca da ke zaman sakataren zartarwa na hukumar alazan kano yayi tsokaci da dangane da wannan batu. Mun yi magana da waɗanda suke da ruwa da tsakiya ita kuma kula da aikin hajji da umar tarayyar Najeriya yana roƙo da sakawa alazan mu bakin Allah waɗanda suka bar kuɗin shekara biyu wannan biza domin mai firinta mu ba su dama kuma yana roƙon da hukuma alazai ta ƙasa da ta taimaka ta gaggauta da samo allocation waɗannan jami'ai ko kuma waɗannan alhazai bakin Allah waɗanda suka gudu duniya ta hanyar hajji sai suke. Nakon tana turo da alhazai kuma waɗanda ba saka kuɗi a jaiz ba ba saka kuɗi a nakum ba saka kuɗi a hukuma alazai ba ana turo da allocation din su yanzu haka ina da list da allocation na mutum kusan 80 zuwa casa'in kuma a zo da da draft din su kuma a ce in saka su lalle lalle a jihar Kano kamata ya kamar yadda suke wancan allocation nasu na alfarma su ma jaiz bank su yi musu allocation na alfarma da na tuntubi kakakin hukumar kula da ayyukan hajji ta Najeriya Hajiya Fatima Sanda Usara ta ce hukumar ta sami rahoto kan rashin samun kujeru ga alhazan da suka biya hajji bisa tsarin adashen gata a jihar Kano kuma za a bincika domin ɗaukar matakan warware matsalar. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. An gaishe ka Mahmud Ibrahim Kwari. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro yanzu bari mu dan shakata da wannan. Madalla. Yanzu kuma ga rahoto na musamman wanda Mustapha Nasir Batsari ya haɗa mana. 'Yan fashin daji na ci gaba da addabar jama'a a sassa daban-daban na yankin arewacin Najeriya. Wani al'amari dai da ya sa jama'a ƙara shiga cikin wani yanayi na rudani da kuma rashin tabbas wajen gudanar da harkokin rayuwarsu ta yau da kullum. Jihar Niger na ci gaba da samun ƙarin hare-hare na waɗannan 'yan fashin daji musamman a yankunan ƙananan hukumomi da ke kan iyakokin jihohin kaduna zamfara da kuma jihar kebbi. shugaban ƙungiyar muryar talaka a jihar Niger Alhaji Murtala mai gyada ya ce lamarin fa ya wuce duk inda ake zato A saboda haka akwai buƙatar hukumomi su tashi tsaye kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Eh, gaskiya a wannan al'amari da ke ƙar kunno kai na al'amarin 'yan fashi abu ne wanda ke da matukan da hankali kasancewar da mutane sun samu natsuwa sun fara gyaran gona da noma eh, kuma ga abu ya wannan da hausa ke cewa ta tsalle ko kuma ya dawo gaskiya wannan al'amari yana da matukan tashin hankali ba mu san kasan da zuwa ba saboda mutane ga shi sun ƙara eh, shiga cikin fargaba kuma eh, shirin noman da aka yi ma ya koma baya wanda yake ba san halin za a shiga bambancin bangaren tsaron ma da bangaren abin da za a ci. Kai hare-hare suka kawo musamman na hanyar rijau din nan wanda yake cikin wannan sati a gaskiya su duka mutanen da ke wannan yanki na zaruka da ke wannan waje sun kwatattuko sun dawo cin garin kura wanda su kusan gaskiya al'amuran akwai tashi hankali matukan gaske. to yanzu me kuke gani ya kamata a ce su hukumomin nan sun yanzu musamman a wannan yanayi. to ba za mu gaji ba kullum ne muna kiran gwamnati a kan ya kamata sauke nauyin da ke a ta kullum muna kira al'amarin nan ya ya mun rasa irin ma irin kiran za mu gwamnati ba mu san da yaran da za mu kira gwamnati ba kasancewa al'umman nan ga siyasa an fara kuma suna nan mutanen na al'umma nan su ne suke son zaɓe su akan karagar mulki amma ga shi ba su suna ta shan wahala suna ta eh, wa'annan mutane suna ta kassara su babu wani matakin da aka ɗauka saboda haka gaskiya mu dai ba abin da zamu kara kira sai gare su mu ce eh, su ji tsoron Allah ka wani al'amari sani nauyi ne Allah ya tsora musu kuma Allah zai tambaye su akan nauyin da ya tsora musu wani jami'in tsaro na 'yan banga daga yankin ukuru ta karamar hukumar mariga da ya nemi a sakaye sunansa ya yi bayanin halin da suke ciki na tashin hankali. Wallahi tun shekaran jiya cikin nan suka hito mashin talatin da bakwai. Sun zo nan bayan garinmu sun kwana suka gari waye shi jiya shekaran jiya suka haye suka je ki local government suka kaso mutane nan sun kashe mutum ɗaya sun kwaso mutane da shanu muna ta report da gwamnati ba abin da ta muna wanda yake ukurun nan mun ba da report kwanaki wanda suka zo suka kone gari suka wuce da sama da mutum ɗari da wani abu da kananan yara to yau din nan wurin dawowansu kuma mutane na wurin buki a nan ukuru kuma ba zato ba tsammani sun haɗo garin nan suka ta halbe-halbe yanzu haka sun wuce muna da mutum goma sha biyu kiran da na maka lokacin suna cikin ukuru nan ba su kashe kowa ba amma sun wuce da mutum goma sha biyu kuma yawancin su mata ne mutum ɗaya ne namiji to ina abin da ke bata mana rai sun koma inda suka fito sun arewa wurin zamfara din nan Ka ba jami'an tsaro wurin banda ku 'yan banga. Wallahi ba jami'an tsaro wanda tun faruwar wannan abu muke complain ga gwamnati a taimaka mana da jami'an tsaro wallahi har yanzu ba mutum guda. To yanzu wani hali wani hali mutanen wani hali garin yake ciki yanzu. Eh, gari yanzu mutane duka sun koma watsewa dama karin hali ne aka yi mutane sun je za su ɗan yi noma abin da za su ci to yau an zo an karkara wace mutane. duka an bar garin yanzu ba kowa. Yanzu haɗa kuma yan banga ba ku wurin kenan. Eh, abu ya fi ƙarfin ka tun da tun kana da karin da zaka sai kanka abun faɗa, yanzu babu shi an cinye komai tun ga an so mutanen mu miliyan goma sha bakwai muka bayar ba wanda ya taimaka mana kuma. Gwamnatin jihar Niger dai ta sha bayyana ƙoƙarinta na haɗa kai da jami'an tsaro domin fatattakar waɗannan 'yan fashin dajin da bayanai suka tabbatar da cewa suna fitowa ne daga wasu jihohi da ke makwabtaka da jihar Niger. kamar yadda sakataren gwamnatin jihar Niger Ibrahim Matani yake cewa. Gwamnati tana iya kokari ta tabbata cewa an samu tsaro a waɗannan wurare. Abin da ke faruwa shine da yake ƙauyuka ɗin jami'an tsaro suna ɗan zagayawa suna ɗan nuna kamar abin da to abin da ke faruwa shine wurare ba wai ko ina ba ne amma akwai inda abu yake da tsanani wayansu 'yan ƙauyuka da yake su da yawa wancan bangaren ah, haka kuma muna dan samun irin wayannan da kaddama a shiyan batankwaro ah, da waɗansu 'yan ƙauyuka haka su ma a marigar local government domin me ah, sun gane cewa wayannan ƙauyuka ɗin suna dan jin abin gan su harshen su za su wace ko kuma su sa yan banga su abinda da suke sai su zaga su bi gonaki su ma daukan mutane. tabbacin ne jama'an tsaro suna nan jirace suna nan shirye saboda haka jama'a su ci gaba da kula da sa hankali idan kuma akwai wani bayani ne da za su bayar asirance su kai zaman tsaro kofar da can nan bude. To har yanzu ba za mu yi kasa ga gwiwa ba game da ɗauka matakan da ya kamata. A cikin yi kashin bayani ba. Mm. Yadda yan jama'an tsaro suka ta samun galaba yan kwanakin nan da sun ce za su ci gaba da yin wayannan tsare-tsaren da zai wasu mutane shiga wannan halin kurcin da suke ciki duka wuraren da suke bi din muna jami'an tsaro inda muka ajiye su to jami'an tsaro ba za su yi sauran shiga musu haka ba sun samu hukun daidaici lokacin da ya kamata su dauki matakan da ya kamata. Wato suna daukan saiti ne akan su kenan. Yawwa to. To ita ma dai rundunar 'yan sanda ta jihar Niger ta bayyana cewa a tsaye take wajen yaƙi da waɗannan 'yan fashin daji. In ji kwamishinan 'yan sandan jihar Monday Bala Kuriyas. A Niger abin da muke yi shine idan mun ji cewa suna tahowa mukan tara yara mu mu je mu a blocking duk inda za su shiga ko ran asabar ma aka aka suka yi suka kokari su shiga da yawa su A muka tara su yan sanda da sojoji da sauran jami'an tsaro muka aka je aka yi ta blocking ba ba kasan sun sun sun lokacin da su diban hanyoyin da za su bi har su bi su in su kai da ya kamata su kai mm. to lokacin suna dawa kamar jiya ma suna dawa ai eh, airport ma suka tar musu ko gudu suka far da su ya sun sata ba ma bauchi kowace lokaci muna nan shirye mu yi mitin ne mu bi inda suke mu yi patrol ne inda suke da dala da aka ba mu information cewa ga inda suke ba a wasa kuma ana bin su kuma Allah yana taimake mu muna don ci nasara. To amma wane kira kuke da shi ga jama'a musamman wurin ba da haɗin kai da sauransu? A kowane lokaci muna kira dukan jama'a dukan al'umma ko su kokari su suka sun haɗa kai da mu. Kada su haɗa kai da barayi komai komai yaya ta gane ko su hada kai da mu su ba mu goyon baya so da in suna zuwa ga gama za mu kokari ya kaci mu ga wata matsala ma shine na batun informa masu ba barayi bayanan sirri kamar akwai wani kokari da kuke na zakulo su don su ma suna da hadari cikin jama'a eh to eh muna duk wanda muka san cewa shi ya zama kuma abin da muna kira double agent eh, muna muna jawo shi shi ma ka san shi ma ya zama mai laifi duk wanda aka gani yana ba mu information kuma zai je ba yan da labari an ga wannan mutum ya ba shi ma ya zama kamar dan ta'ada ne da za mu kama kuma muna kai su kotu kuma da ka masu sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullun dai na ganin akwai buƙatar canza salon yaƙi da waɗannan 'yan bindiga matukar ana son samun nasarar magance wannan matsala. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Aka yi da Mustapha Nasiru Batsari to yanzu kuma sai labaran wasanni daga Nijar. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da mako na 25 na teburin wasannin kwallon kafa na Super League na jamhuriyar Nijar. Salis Farcin Kulotawan birnin Yamai, Tawa AS Sony Deptaman Peter da Nema babban birnin Yamai. Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta sha kashi banza da biyu a hannun AS Don ta Kwaston a babban birnin Yamai. Gabanin haka an babata mako na 24 na Super League na kwallon kafa ta jamhuriyar Nijar din inda AS Nijelek ta wutar lantarki ta yi banza da banza da GS tawa a babban birnin yamai a s police ta 'yan sanda ta sha kashi biyu da uku a hannun sahel sporting club ta babban birnin mai a s ni ta man peter ta sha kashi banza da uku a yamai a hannun espoir ta zandar sai racing bukoki ta babban birnin mai ta sha kashi banza da kudu a hannun as guard national du niger olympic football club ta babban birnin yamai ta karkare S fan ta sojoji da ci biyu da daya sai a kokana football club ta arlet jihar agades da wa union sportive de la gendarmerie nationale a arlet biyu da nema idan muka dibi teburin wasannin kwallon kafa na jamhuriyar niger na super league din kasar na da farko ita ce as nigelag ta wutar lantarki da maki 54 ta biyu sai as duan ta custom da maki 47 ta uku union sportive de la gendarmerie nationale da maki 42 ta hudu us guard national de niger da maki 37 sai ta biyar espoir football club ta zandar da maki 31 ta shida as police ta 'yan sanda da maki 30 ta bakwai as ta sojoji da maki 30 ta takwas a ko kana ta arlit jihar agadas da maki 29 ta tara gs tawa da maki 28 ta goma irana ta arlit da maki 27 sahel sporting football club ta babban birnin mai tana ta goma sha ɗaya da maki 27 sai kuma olympic ta yamai da maki 26 take ta goma sha biyu ta goma sha uku a soni da ta mai da maki 26 ta 14 kutar larasin ta mai da maki 22 idan muka leka a kasar italiya duk da a wasannin kwallon kafa a yau talata ne a cikin wata sanarwa kulab din kwallon kafa na spazia na kasar italiya ya ba da sanarwar dakatar da taragen sa da kocin kulab din thiago mota Kulob din da ya karkare a matsayi na goma sha shida a wasannin kwallon kafa na kakar bana na serie a na kasar italiya maki shida ne ke tsakanin tsakaninsa da kagliari da ke kasancewa mafi kusa gare shi ga komawa a rukuni na biyu na kwallon kafa na kasar italiya kulab din dai ya ba da wannan sanarwar ne shekaru biyu kamin karkarewar kurin taragensa da kungiyar da kuma shi tiago mota inda ake zaton cewa luka goti dan shekaru 24 da haihuwa kuma tsohon kocin udinese da aka kora a cikin watan disamba daga udinese din da ta gabata shine zai canje shi shi dai tiago Mota tsohon kocin na La spazia na kasar Italiya kuma tsohon dan wasan kwallon kafa na PSG ta kasar Faransa da shi da mukarrabansa dukkan su dai an sallame su daga wannan kungiya sun sha daga dai a shekarar ta gabata ta kakar kwallon kafa ta kasar Italiya ta Serie A inda ya kasance mafi kwazo daga cikin masu horar da kungiyoyin kwallon kafa cewa da tiago Mota na Serie A a watan Janairun da ya gabata kuma ƙungiyarsa ce ke da 'yan wasa mafi kankancin shekaru a kakar ƙwallon ƙafa ta Serie A ta ƙasar Italiya da ta gabata. A zagaye na farko na wasannin kwallon tennis na Wimbledon a yau ne aka yi karawar da ta haɗa shirin Dolo ɗan ƙasar Argentina da Rafael Nadal ɗan ƙasar Spain da ya lashe wasannin US Open na ƙasar Faransa na Roland Garros a 'yan kwanakin da suka gabata har zuwa lokacin aika wannan rahoton Rafael Nadal ɗin ne ya yi ma sayan dolo ɗin shashau ita ko ta ɗaya a wasannin tennis ta duniya 'yar ƙasar Poland swate tawa 'yar ƙasar Croatia Jana Fek shashau a zagaye na farko na wasannin na US e Open na Wimbledon na ƙasar Birtaniya a yau talata inda ta kakkaɓe keta da ci shidda da banza shidda da uku haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar jihar. Masu sauraro yanzu sai labarai a takaice. takaice shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky a yau talata ya jaddada buƙatar samar da tsarin kare makami mai linzami ga ukraine don ƙara ƙasarsa daga hare-haren ta'addacin rasha Zelensky ya bayyana hakan ne yayin wata tattaunawa da suka yi da shugaban kungiyar tsaro ta NATO. Adadin mutanen da suka mutu a wani yunkurin fasa korin mutane zuwa cikin Amurka ya kai hamsin a ranar Talata, in ji shugaban Mexico Andres Manuel Lopez Obrado. Mutanen sun mutu ne sanadiyar tsananin zafi a jihar Texas a cikin wata babbar mota. wasu 'yan bindiga a arewa maso yammacin pakistan sun kashe mutane uku na tawagar mutanen da ke gudanar da rigakafin cutar shan inna tare da raunata wani a yau talata duk da cewa kasar ta sake samun bullar cutar mai nakasa mutum jami'ai sun ce lamarin harbin da aka yi da sanyin safiya ya faru ne a lokacin da ake gudanar da aikin rigakafin gida-gida a arewacin waziristan gundumar da ake fama da rikici akan iyaka da afghanistan hakan ya yi sanadin mutuwar wani ma'aikacin lafiya da 'yan sanda biyu da ke yi wa tawagar da ke aikin rigakafin cutar ta polio rakiya To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato karfe biyar kenan agogon Ghana. yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatarwa da julie leathers gresham da ta ba da umarni da mu na yau ni ce taku binta suleiman yaro ke muku fatan alheri mu kwana lafiya ma'asalam.